Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton hatsarin kwale-kwale a Sokoto da ya sanadiyar mutane goma sha ɗaya. A Abia kuma masana suka nuna muhimmancin bin ka'idar gini don kaucewa rugujewar gine-gine. A da magaranta jamhuriyar Nijar, wata tsutsa ta saka amfanin gona a gaba 'Yan APC mai mulki na ci gaba da juyayin rashin nasarar zaben gwamnan Edo. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin da zai sa ƙasar China ta gane kuskurenta. A jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin ƙasashen duniya jiya talata. Cikin jawabin da aka naɗa a hoton bidiyo daga fadar White House ya ɗora wa gwamnatin China alhakin yaɗuwar coronavirus a duniya. Cutar da ta kama mutum miliyan talatin da 31 a duniya ta kuma kashe sama da mutum dubu tara da da sittin biyar. a farkon bullar cutar china ta rufe tafiye-tafiye a faɗin ƙasar ta yayin da ta kyale jirage suna barin ƙasar suka kuma shafa wa duniya trump ya faɗi a jawabin nasa cewa gwamnatin china da hukumar lafiya ta duniya who wacce kusan sai ka ce ta zama 'yar amshin shatan china ta yi karya cewa babu wata shaida da ke nuna cewa cutar na yaduwa daga mutum zuwa mutum china da hukumar who wadda shugaban ya katsa tallafin da amurka ke bata ta yi ƙarya cewa mutanen da suke ɗauke da cutar ba tare da nuna alamominta ba ba za su iya yaɗa ta ba a cewar trump a ɗaya ɓangaren kuma shugaban amurka donald trump ya ce zai sanar da wanda ya zaɓa domin maye gurbin alkalin kotun kolin ranar asabar bayan rasuwan mai shari'a ruth bader ginsburg trump ya faɗi a shafin twitter jiya talata cewa zai fitar da sanarwa daga fadar white house Tun farko dai ya ce zai zaɓi alƙali daga cikin mata biyar masu ra'ayin mazan jiya. Ya kuma gana da ɗaya daga cikin waɗanda yake duba yiwuwar zaɓa, wadda take alƙalin kotun ɗauka ƙara Amy Coney Barrett. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, ɗan jam'iyyar Democrat da ke ƙalubalantar Trump a babban zaɓen da ke tafi makonni shida masu zuwa. Ya ce kamata ya a bari wanda ya lashe zaɓen ya zaɓi wanda zai zama alƙalin kotun koli bayan an rantsar da shi a watan Janairu. amma 'yan jam'iyyar republican na neman yin amfani da damar da suke da ita ta mafiya rinjaye a majalisar dattawa inda suke da mambobi hamsin da uku su kuma 'yan democrat arba'in da bakwai domin samar da sauyi a kotun da yanzu haka take da alkalai masu saucin ra'ayi biyar su kuma masu ra'ayin mazan jiya hudu ya koma shida da uku ta hanyar amincewa da zaɓin trump a karo na uku ga babbar kotun ƙasar. shugaban da ya samu nasarar tabbatar da neil gorsuch da brett kavanaugh a matsayin alkalan kotun kolin ƙasar saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan oktoba mai zuwa a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida jiya talata bayan da aka soke yin ibadar a watan maris saboda annobar coronavirus. a matakin farko 'yan ƙasa da mazauna saudiya dubu shida za a baiwa damar yin umara a rana daga ranar hudu ga watan oktoba ma'aikatar ta faɗi a wata sanarwa da aka kafe a shafin kamfanin dillancin labaran ƙasar masu zuwa ziyara daga sauran ƙasashen duniya kuma za a ba su izinin shiga daga ranar ɗaya ga watan nuwamba lokacin da za a ƙara yawan masu yin umara zuwa dubu ashirin a rana a cewar ma'aikatar a yayin da albai ke dab da kammala hutu gwamnatin jamhuriyar nijar ta bada da sanarwar sake buɗe makarantu daga ranar 1 ga watan oktoba zuwa 15 ga watan da nufin samun isassan lokaci na gyaran wuraren da za a amfani da su don tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu kawo yanzu an kiyasta cewa gidaje 32,959 ne suka ruguje sanadiyar ambaliyar ruwan a faɗin ƙasar nijar lamarin da ke shafan mutane sama da biyar waɗanda galibinsu suke neman mafaka a makarantu daban-daban dalili kenan da ya sa hukumomin suka yanke wannan shawarar kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar Mr. Abdulrahman Zakariya ya faɗa wakilin murya Amurka Sulaiman Barma. So eh lalle an daga shiga na lakon daga ɗaya da watan Oktoba zuwa sha biyar ga watan Oktoba. Ya zanci firamare da sakandare saboda ambaliyar ruwa da aka yi. Mutane da yawa a cikin mu sun ɓadda gidajensu sun ɓadda dukiyoyinsu to da aka samu wannan abun sai duka aka sa su cikin lakwan to yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su su koma shine aka ce kan nan ka a gyara wuraren na ya gamshe su ya wadace su ya kamata a sha lakwan da mako biyu kuma in sha ma Allahu rabi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da za su kare sai su koma inda ya kamata su koma wurin sabbin wurin da za su koma inda ya wadace su in ya so sai a buɗe lakwal. A gai da Sulaiman Barma. Jiya talata adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe a Amurka sun kai dubu ɗari biyu yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Da ƙwararrun harkokin lafiya ke cewa adadin zai ci gaba da ƙaruwa zuwa dubbai cikin 'yan watanni masu zuwa. yawan waɗanda suke mutuwa ya wuce kiyasin da aka yi tun farko kan barnar da annobar za ta yi yawan da ya kusan ninka baki ɗaya yawan sojojin amurka da suka mutu a yakin da amurka ta yi a koriya da vietnam da fashion gulf da afghanistan da kuma iraki tun kawo ƙarshen yakin duniya na biyu saurara. Yanzu sai babin rahotanni da shirye-shirye. Wakilinmu Muhammad Nasir a Sokoto ya aiko mana da wannan rahoto na juyayi inda hatsarin kwale-kwale biyu ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane goma sha ɗaya. Haɗurran sun faru ne a ƙananan hukumomin shagari da wurno da ke jihar Sokoto. a karamar hukumar mulkin shagari kwale-kwale ya ɗauko mutane kimanin arba'in daga yankin lambara zai kai su takalmawa inda wanda ke jaya da kwale-kwalen ya kasa saboda nauyin lodin da ya ɗauko. Dande Ango Shagari shine shugaban karamar hukumar mulkin ta Shagari. Direban ma yana ta ce mu mutane don Allah a rage mai overloadi. To ka san mutane in sun ka suka matsu to ba za su ɗauki uzuri ba. To ka dai kiya shi direban sai ya hankuri ya ja jirgin. Jirgin ya kai tsakiyar ruwa sai ya ga gaskiya bai iya ketarewa saboda jirgin ya yi kusan nutsiya ma. Sai Allah ya taimaka kuma ya dawo. To sai jirgin ya ɗibi ruwa ya nutse kasa. Lokacin da ya nutse da mutanen nan arba'in sai Allah ya wa mutum shidda rasuwa bayan dai an kare kwata-kwata har mun zo ayi zana'izar su to daga baya aka ce mana kuma mutum guda ya mutu. A can ma karamar hukumar mulkin Wurno an samu haɗarin jirgin kwale-kwale wanda ya ɗauko mutane da kaya fiye da kima a cikin ruwan mai ziza da ke yankin Huci. inda mutum hudu suka rasa rayukansu nan take. Muddaha Isa na daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya. Da jirgi na ya ɗauko mu da haya huci zakwana inda wurin shiga te. Lokacin hadari na magana hita su. ana amsan ma kuɗi ana amsa kuɗi ga jirgin sai an ga to bari a yi ta tahiya cikin jirgin a da baya saboda harari na maganar tasowa nan daidai inda wurin ya heko ina matsala sai din na gaba shi ya fara karewa an ka yanke hukuncin cewa to tun da ayi hakan ga jirgin ga iska bai bari ne he gaba sannan kan mu da shi ya kaɗa mu nan wurin masu jirgi an ka yanke hukuncin cewa to a koma da jirgi inda an ka hito da shi tun da dai babu itacen da za a tuki ne kuma ga hadari sai ma haka bakin wannan koramin mai hasgan mutane su ta hasgake mu da ciki sai ta kaɗa mu nan jirgin wadai ɗebo ruwa ne gaba zai ɗebo ya masu yin nuci ya yi ƙasa. Matsalar kifewar kwale-kwale abu ne da ake yawan samu a yankunan da aka cika samun ambaliya waɗanda wasu lokuta sukan zo da asarar rayuwa. abin da masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello bada ke ganin ana iya magancewa idan an mayar da hankali su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a ɗaukar fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a ɗaukar fasinjoji da shi da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta in ta salwance ta tafi gwanda ko da ba a samu ɗaukar ka ba saboda jirgi ya cika iyaka abin da ke ɗauka ya tafi ka yi haƙuri wannan lamarin yana zuwa ne a daidai lokacin da wata mota ta yi batan dabo a cikin gulbin da ke kan hanyar kware a jihar sokoto to ranar alhamis ta makon da ya gabata inda kawo yanzu gawarkin mutane biyar aka samu fitarwa daga cikin ruwan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya masana a jihar abia sun jaddada muhimmancin bin ka'idojin gine-gine don kaucewa asarar rayuka da dukiyoyi da rushewar benaye kan janyo 'yan kungiyar injiniyoyi ta najeriya reshen jihar abia suka shaida wa muryar Amurka a wata zantawa kan wani bene mai hawa uku da ya ruguje a garin Aba a makon jiya. Hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar. Ga rahoton Alphonsus Okorigwe. Biyo bayan rushewar wani bene mai hawa uku a titin Azikiwe Road da ke garin Aba.

sam abin da ya faru bai da daɗi. Yanzu dubi irin asarar kuɗin da aka yi sakamakon rushewar wannan benin. Gaskiya kamata mu yi hattara duk lokacin da muke gina irin waɗannan benaye masu matsaikacin tsawo. Injiniya ana na baya dai lissafta yin amfani da kayan gini marasa inganci da rashin amfani da ƙwararru a harkar gini da rashin tsara gini bisa ƙa'ida da kuma rashin gina tubali mai kwari a matsayin wasu abubuwa da ke haddasa rushewar gini. yayin da injini okeke olu ya bayyana cewa we normally do a sort of investigation uh, so because the structure has been pulled down all through ya ce mukan gudanar da bincike idan irin wannan abin ya faru amma saboda an riga an rusa ginin gaba ɗaya bai yiwuwa mu yi binciken kwakwaf kamar yadda muka saba yi. Chief John Okiyi Kalu shine kwamishinan yada labarai na jihar Abia. Sadly, we lost the five persons so uh, far. Ya ce abin takaici shine mun rasa mutane biyar yanzu haka da suke gudanar da kasuwancinsu a ƙarƙashin benin a lokacin da ya rushe, wato mata biyu da maza uku aka rasa. Gwamna ya ziyarci wurin kuma ya nuna ɓacin ransa a kan batun. Kuma nan take ne ya dakatar da sakataren ofishin tsara birni na ƙaramar hukumar Aba bisa laifin yin sakaci. Kwamishinan ya dai ƙara da cewa mai wannan benen da ya rushe bai samu izini daga hukuma ba kamun ya fara gina shi. Kuma gwamnan jihar ya gane ma idanunsa cewa an yi ginin ne da kaya marasa inganci. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A gaishe ka Alphonsus, muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta sahihan labaru. A jamhuriyar Nijar, wakiliyar mutamar Abari ta aiko mana da labarin wata tsutsa da ke barna ga amfanin gona duk da Allah ya sa wasu manoma na farin cikin samun yabanya. Duk da a yanzu haka a wasu sassa na jihar da magaran manoma sun fara ganin amfanin gonansu a wani bangare matsaloli ba su kau ba cewar daraktan hukumar gidan gona na jihar da magaran Ibrahim Musa. Fara da ɗan dama amma za mu ga akwai mai jabi akwai zunkuda akwai kuma sauran tsutsotsi daban-daban masu adaba wake ko wuri akwai department kingdom gas nan wurin ita tsutsa ce mai hawa wake da rigi ko milkin dogo dogo bisa kan eka arba'in eka arba'in kin amma su magani akwai kuma asak tsutsa wannan zunkuda bisa kan hatsi wanda lalle an kama mana rahoto kuma mun ji wannan dan hakakin nan da ake lashe na tsutsa mai cin wata tsutsa mai cin zunkuda mun saka shi cikin gari talatin a cikin gari talatin kin nan an yi ma kamar eka dubu tamanin da hudu da dari bakwai da tamanin waɗanda an ka kare da illa wannan tsutsa ƙasa magariya nan ma wannan tsutsa zankwada ce ta adadin jama'a samun rahotannin waɗannan matsaloli na cije-cije a gonakin ke da wuya hukumar gidan gonan ta ɗauki matakai na feshin magani alhamdulillahi ana na ana aiki kuma ana cikin aiki kamar yanzu akwai gari talatin da bakwai inda muka duba ka ta aika amari wanda muka je muka saka wannan su sa da ake cin mafarasito mai cin zunkuda kuma ekokin da an kai ma magani da aka eka dubu dari da hudu da dari biyar da sittin da a ma haka akwai wannan mai marige makaran hatsi kai da nan wurin mun sa ana larwai insha Allah kuma za mu mata kai eh department kin gudu su ce mai fa bisa kan rigi bisa kan eka goma alhamdulillah an yi ma eka wannan goma magani akwai kuma wasu tsoki daban-daban bisa wake dai kuma eh, an yi mai ita magani a ƙasa eh, afeta nan wuri mai hijabi ce ta damu jama'a mun tura mu shanni mun ce su zo su mana to ga adadin da ta yi in so insha Allah a samu a haisa mata magani insha Allah ta ma a ce kanta department kin kance wannan su ce sun kula a halin yanzu akwai gari 15 a eka dubu daban da biyu da dari ko sa'in mun yi musu magani sannan da magana mun tafiya nan wurin ne aka samu awara ka sake timoni wanda bisa kan eka da biyar a halin yanzu dai an samu eka sittin magani garin zandarma da harar da magana shi ma na an samu tsuza ke bisa a cikin eka 15 alhamdulillah an mata magani. Babban kira ne daraktan ya ga magadan gari da nauyin ya rataya a wuyansu na su kawo tasu gudunmuwa don magance waɗannan matsaloli. Gwamnati da shi dai a halin yanzu aka isasshen magani na cewa a da ma bushannan gona an ka ce ga wani abu ko zabura su je sama shi ne kiran da muke ma mayar mayar su kama mana lalle akwai meri masu ko kuma wani wanda sai hankali amma don muna jin hankalin su su kama mu da saboda amfanin malaman mai insha Allah. Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Yan jam'iyyar APC na nuna takaicin faɗuwar ɗan takararsu a zaben gwamnan jihar Edo Pastor Ize Iyamu wasu na miƙa wuya ga sakamakon zaben bayan taya PDP murna da shugaba Buhari yayi inda wasu ke sukar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomole da jawo wa jam'iyyar bakin jini. Mukarraban shugaba Buhari sarkin bindigar daura ya uciro mambaka na daga cikin masu wannan ra'ayi. Wannan zaɓe na Edo ya ba mu takaici ya ba mu bakin ciki ya kuma tada mana hankali shi Adam Ashamale shi ya kada mu. Dalili wannan mutumin dan takararmu na APC ya da shi ya nuna duniya barawo ne shi. ya yi sata ya hana shi takarar nan mutumin nan ya ji haushi ya koma pdp yan pdp suka tsayar da shi mutumin na yana da mutane saboda allah da annabi wannan kama karya tun daga state zuwa local government zuwa ward zuwa rumfa duk wani dan tsohuwar tafiya wallahi rugurgu aka da shi babu wani wanda yake amfana wallahi kashi saba'in da biyar wallahi an jefar da su ba a yi su misali kowa duk duniya ta san ni ya uci roman baka wanda sarkin bindiga sarkin daura ne yanzu ban taɓa yin wata jam'iyya ba muka yi ta fafatawa da jami'ai pdp su kama su kulle su kama su kulle yau an wayi gari mu ne da gwamnati amma mun saboda Allah babu wani wanda yake tsaya ya saurare mu to ina so in bashi gwamnonin mu shawara wallahi billahi azim su zauna wannan tsohon tsohon ta yadda suka ɗauko suka yadda wala su ne na amana hakika wa'annan gwamnonin da ka sani kowanne fa sun yi da wancan tsohon gwamna kowane gwamna bai da sirri duk abin da ya za su kewaye su ga wancan gwamnan ba su da sirri a gwamnati gidan gwamnatin su kowane gwamna ne na apc saboda sun ɗauko yan pdp nan sun kewaye su su kuma yan pdp nan mutane ne wanda damu ba kamar jam'iyyar apc suke da yan pdp ne babu yanda za a yi su so mu ina ba gwamnoni na shawara idan suna so su zauna lahiya ko da mutum ba zai tsaya takara ba ko zai tsaya sanata to dole ne ya zauna ya nutsu ya ɗauko mutane na amana na kirki ya tsaya yayi da su in ba haka ba wallahi bai yadda za a yi mutum ya kawo babu wani wanda zai iya kawo musu lokar gammal jin da wa'ancan su kawai da an kaɗa ganga wala da su sarrafa mana apc to ina so mutanen jam'iyyar apc gwamnonin mu yanzu to wallahi su sa kansu ya mallai su duba wannan abin su gyara kafin zaɓuɓɓuka ya zo na 'yan takarkari na fati wallahi in babu lokar gamma lokar gamma ba mu rike ba allah ba ma iya kawo komi ba wani gwamna da zai iya hoɓɓasa har ya kawo wanda yake so kuma shine wannan tsabar gaskiya wa'annan duk wanda suka kewaye su Allah ba su faɗin gaskiya jira suke tafi su bi wanda ya zo kamar yadda suka wa wa'ansu gwamnonin su na baya ya uciro mambakan daura da ra'ayinsa kan sakamakon zaben jihar Edo kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Mu'azu da shirin shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan mai turare na biyu da shirin mun kawo muku tattaunawar da na yi da Gloria Kasson Bulus matashiya 'yar Najeriya wacce ta kasance na farko daga nahiyar Afirka da kungiyar Climate Reality Project ta karrama da lambar yabo na Alfredo Circus Green Ring. To a yau za mu ji sauran bayananta game da irin kalubalen da take fuskanta. A yi sauraro lafiya. sa gane shi da wuri to wani lokaci a dole a yi fasarar shi sosai da mutane su gane bayan wannan gaskiya dai ban samun matsala to dai mutane da yawa dai ba su yarda cewa wai akwai climate change ba me yasa to wai sun san komai da ya faru da sai Allah ne ya kadara muna ce musu eh an san akwai Allah amma wani abubuwa mu muke jawo ma to amma tun yaushe kika fara wannan aiki na fara kamar 2009 2010 tabbacin yanayi a Najeriya yana da ɗan wahala. Me yasa samun ma waɗanda za su fito su ba da gudunmawan wani aiki ne. To akwai wata dabara da kike yi domin jawo hankalin wasu matasan domin su taimaka wajen wayar da kan al'umma su fahimci matsaloli na yanayi. Abin dai za ka ɗan haɗa da dabara ne da basira in za ka yi magana da mutane. Tun da shike ban karbi kuɗi a gun kowa. So abin da nake shine zan nema hanyoyin da dai zan tara mutane mutane ko kwayi ma mutane magana da ba sai na kashe kuɗi ba wayansu ba su ganewa ba su yadda cewa akwai climate change ba so yadda nake fara nikan tambaye su to ya ruwan sama shekaran da ya wuce ya na bana akwai canji wani lokaci sai ki su ce ai shekaran da ya wuce ba a samu ruwa ba kuma ba a samu girbi mai kyau ba to kin ga na riga na same su yadda sun riga sun gane cewa akwai abin da ke faruwa kun taba tunani ne dalilin da sa wannan ruwan yau yau za a samu ruwa da yawa gobe ba za a samu ruwa da yawa ko kuwa lokacin da ya kamata ruwa ya fara ba zai fara ba kuma gashi kuma zafi na yawa a da ai zafin ba haka yake ba mhm. sosai sai ki ga mutane inda za su soka da hankalin su kenan su fara magana suna tambayoyi to kin ga lokacin ne ni kuma zan fara ba su bayani akwai wani yunkuri da kike yi don jawo hankalin wasu matasa sun shigo su ma sun zama 'yan rajin kare muhalli yadda na ce na fara wata kungiyar network of civil society in an environment kuma wani lokaci ina amfani da social media sosai hmm. don sai dinga sa abubuwan kamar sako da zai taimaka ma mutane su gane abubuwan da ke faruwa da muhalli to wani lokaci kamar matasa haka sun gani sai ki sai abin ya ba su sha'a wani lokaci kuma ina je kamar meeting ko program haka hmm. in na yi magana sai ki sai ya ba ma wasu sha'awa in sun ji ina magana ko kuwa sun fara ganin abubuwan da ke faruwa ba kamar yadda ake zuba da shara yana wari ai ba matashin da zai so yana jin wannan warin sharan da ake zuba a ko ina sai ki gan fushin zai sa su su tashi su yi wani abu ko kuwa su yi magana kamar a kadunan nan bishiyoyin da aka yanka akwai mutanen da ba wai ma layin aikin su bane amma dai da suka gan ana yanka bishiyoyi su so bishiyoyin suna nan da dadewa da dewa kamun a haife shi ai abin ya masu zafi kuma suka fara magana so most times nikan kokari in yi amfani da abin da ya shafi mutum abubuwan da ke faruwa da ya shafe su kuma da ke faruwa inda suke suna taimako. Wannan shine karo na farko daga nahiyar Afirka da ya taɓa karɓan wannan lambar yabo. Gaskiya wannan kyautar da suka bani kamar sun ƙara min wata noyi ne a kaina. Dan ga yanzu nan tun da aka ban wannan kyautar mutane da yawa sun ta kira na a LinkedIn da Facebook suna ta tura min sako. Mm. Twitter har ma ga International for State na Environment na Kaduna ta tura min sako. saƙon murna to kin ga wannan ta zo mun da babban nauyi to kin ga mutane da yawa yanzu kamar suna kallo na su gan abubuwan da nike so kuma yanda yake kasar Afirka ba a taba ba mu kowa ba kuma ni na mace ne kuma ni ce farkon da aka bani to kin ga ta zo mun da wata babban nauyi kuma na dan ji tsoro kaɗan amma da na yi tunani na ce ai addu'a na shi ne Allah zai tabbace ni ya min jagora ba wai zan daina aiki da nike yi ba kuma na so dan ƙananan abubuwan da nike ne yasa aka bin wannan kyautar. Mece ce kiran ke ga mata? Sun yi tunanin yaran da suke tasowa za su nemi yadda za su yi aikin muhalli kuma wannan aikin ba wai kana da kuɗi ba yanzu ko ɗan layin kuma ka tara mutum biyar mutum goma hmm. ka kira su ka ce ku fito ku fito mu yi shara ai wannan ai abu ne koko. mai saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako. sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. na wannan makon ne da jaridar mutation farkon labarin ta ke nuni da cewar madubobin adawan kasar jamhuriyar kamarun morris kanto yanzu da ya shiga hannun jami'an tsaron kasar bayan ya nemi a gudanar da zanga-zanga a fadin kasar domin korar shugaba biya daga kan karnar mulkin kasar wanda ya kwa shekaru 39 yana mulkan al'umma a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar the guardian post kuma ta ce gwamnatin kasar ta karfafa matakan tsaro a birane uku na kasar wunde duwale da kuma ba kusan domin dakile masu zanga-zanga anda aka girke manyan motoci na yaki da kuma da jami'an tsaro domin hana masu zanga-zanga gudanar da ayyukansu zarina ikonomi kuma ta ce hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikata na kasar kamaru cmps sun yi kokari na ganin cewar za su ci gaba da gyara al'amura na tsofaffin ma'aikata a faɗin kasar wajen ba su kudaden su na ajiyar da suka yi sai jaridar da mai Sade ita kuma ta hango mana cewar yadda sarakunan gargajiyan ƙasar Kamaru suka haɗe kansu waje ɗaya kuma suka rubuta buɗaɗɗe wasiƙa ga shugaba biya cewar suna goyon bayan gudanar da mulkin da yake yi a faɗin ƙasar kuma ba sa tare da masu kawo tseko a faɗin ƙasar baki ɗaya sai jaridar Sante Ekho kuma cewa ta yi yanzu dai shugaba biya ya karrama malaman kiwon lafiya a faɗin ƙasar kan irin namijin kokari da suka yi musamman ma wajen yakar annobar cutar nan ta covid-19 jaridar filkan kuma ta mana cewar kakakin gwamnatin kasar rene sadi emmanuel ya shaida wa masu neman kawo matsalan zaman lafiya a kasar cewar yanzu dai muddin aka damke duk wani wanda yake neman shiga zanga-zanga wanda gwamnati ta haramta to zai sha zama a gidan kaso zamu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar emergence a ta ce ministan tsaron kasar musa da asomo ya yi wa masu neman ta ta da kayar baya a kasan bari'a a cewar mutum dai idan suka fito kan hanya to babu sani babu sako zai umarci da tsaronsa su gudanar da ayyukan da suka zo gudanarwa a kan titunan domin hakan shine za a dakile matsalolin da ƙasar kamaru take fama da su ba ma awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 11 ga watan Satumba, kasashen Amurka da Colombia da Laos da Myanmar da Thailand da Vietnam da Sakatariyar ASEAN suka kaddamar da wani shirin haɗin gwiwar Mekong da Amurka. Wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da muhimmancin nahiyar Mekong ga Amurka kuma zai faɗaɗa haɗin kan da suka fara a shekara ta 2009 a ƙarƙashin ƙaramin shirin haɗin gwiwa na Mekong. Za mu gina a kan kyakkyawan aikin da aka cimma ƙarƙashin Lower Mekong Initiative da kuma tallafin dalar Amurka biliyan uku da ɗigo biyar ga nahiyar a shekaru goma sha ɗaya da suka shige. In ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani bayani. A yayin ƙaddamar da taron na haɗin gwiwar Mekong da Amurka, Amurka ta sanar da tallafin dalar Amurka miliyan 150 ga nahiyar Mekong. Daga ciki, dala miliyan 52 tallafin COVID ne, dala miliyan 55 na magance aikata laifuka na duniya. Miliyan 33 na inganta wamman kasuwar makamashi da kuma miliyan biyu na yaƙi da safarar mutane. Haɗin gwiwar na Mekong da Amurka zai tabbatar da cin gashin kai tattalin arziki na ƙashin kai, kyakkyawan shugabanci da ci gaba mai ɗorewa na abokan tarayyan. Mun tallafa wa bunƙasar tattalin arziki da dalar Amurka biliyan ɗaya ƙarƙashin shirin harkokin kuɗin ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwa da ake kira DFC a takaice domin gina ayyuka a ƙasashen ASEAN kuma muna shirin ƙara saka jari a shekaru masu zuwa. In ji Sakatare Pompeo. sai dai ya yi kashedi akan buƙatar fuskantar ƙalubalen da ke gaba. Daga ciki akwai wanda ake fuskanta daga jam'iyyar kwaminisanci ta China CCP da ke zama barazana ga nahiyar Mekong da cin gashin kan tattalin arziki. Yanke shawarar na jam'iyyar ta CCP wajen janye ruwa zuwa sama ya ta'azzara mummunar fari. Amurka tana goyon bayan nahiyar da hukumar ruwan Mekong wajen kira da araba raba bayanan gaskiya muna karfafa wa kasashen na nahiyar mekong da su riki ccp wajen cika alkawarinta na ba da bayanan gaskiya waɗannan bayanai a fili za a ba da su a duk shekara pompeo ya nanata kuma a raba su ta hannun hukumar ruwan mekong hukumar da ke da alhakin kare hakkin kasashen da ke nahiyar mekong ba beijing ba Kasar Amurka ta kuma damu da ayyuka da ke da nasaba da basuka da ayyukan kasuwanci marasa kyau na kamfanonin mutanen Beijing kamar kamfanin gine-gine na sadarwa na China. Wata damuwar ita ce bunƙasa safarar mutane ƙwayoyi da namun daji wanda duk ke da alaƙa da ƙungiyoyi da kamfanoni da arzikin ccp ta wannan haɗin gwiwar na mekong da amurka amurka na sa ran kare buƙatun ƙasashen ƙawancenta da haɗin kai don tabbatar da nahiyar mekong mai cike da zaman lafiya da aminci da ci gaba sharhin amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.